gashi shaƙihi ne kuma mugu ne ɗan zaman ɗaki fitinan ne ne ɗan zaman ɗaki mai gida ya shiga tsilla-tsilla mai gida ya shiga hauma-hauma ɗan zaman ɗaki ɗan zaman yan mata sun da hutawa ina gajiya lafiya ƙwal to masha Allah Allah 'yan mata idan ba za ki damu ba. Na tabbatar da zuciyarki za ta gaya miki abin da isa na zo na tsaya kusa da ke. Ƙauna ce tafi sabilillahi. Kuma kusa ka ke na gani akwai alheri a fuskan nan taki. Ka ga malam, dan sahu nake nema tun ɗazu ina tsaye a nan gurin eh. ban samu ba eh. kaga ai bai dace ka tsayar da ni haka ba akan to ai ni dama abin da na hango kenan naga kin zo kin fallatsa wannan rana ana fantsama rana irin wannan ki zo ki tsaya a wannan guri da ki mun wani arziki ki bani lokaci in rage miki hanya zuwa gidanku ni gaskiya ba zan iya bin ka ba saboda ban san ka ba ban san inda ka fito ba ni kuma abba na dama ya sha faɗa min cewa duk wanda na gani a mota ka in karawa motar shi wallahi bai wa ba wasa ne tsaya isa na tsaya kusa da ke ba amma ki yi haƙuri da farko ya ki sunana sadiya sadiya wannan tsayawar da kika yi a rana sadiya matsayinki bai kai ki tsaya a nan muri ba ki bani dama rage miki hanya zuwa gidanku amma kuma ga cikin ci a ai an hana ki irin wannan ki shiga motar wani wallahi ba mutumin banza bane kuma na yaba da dattijan baban ki dattijan arziki ne ni ba mutumin banza bane san ki nake da kuma son soyayya aure nake miki kuma baiwa Allah da cewa ni abun rufe hancin nawa yana cikin mota ki fito da abun gaura a hanci da baki ba na riga na wanke hannuna da sanitizer. Ai ina ganin ai ba wani abu ne ko is ah, okay for ah, me. Ah, Allah sarki wannan yayi daidai. Shi sanitizer kin san kana bi ne. Akwai wanda ake sha. Yanzu kin gani wanda na siyo. Sha ake yi. Da safe ka ka cika cikin karshe. Hmm. In dai ka cika cikin karshe da shi to har har har dare ba abin da zai same ka. To. Kenan Allah ya sa alkhairi ne. Alheri ne ba wallahi.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 hajiya wato sadiya ina cikin tukin nan na muna tafi kawai sai in kura miki ido in shuru a a to ka ce ma dai ba driving din kake ba kawai kana kallon fuskata ce kawai to Allah dai ya takaita wahala kina a ba wai na na samu da na san tuki ne na san tukin da nake wato abin da yasa nake kallon ki sadiya mm. na fahimci lalle watakila a zuciyarki akwai wani abu na damuwa wannan shine dan daga mu hankali ai baka san wani abu ba na'am wallahi kasuwa na je na'am na je siyayya gaba ɗaya aka ɗauke jakan da kuɗin gaba ɗaya aka tattara subhanallahi wa iyyazu kaina na rasa ma abin da zan ce ma umma in naje gida wallahi subhanallahi wallahi kai barawo ba barau ba na tsaya ina talaka da to yake nake cewa lalle yarinyar na akwai wata damuwa kuma ni dauka ne a ko gabatar da kanna wanda ne ne baki ji daɗi ba to wannan ba matsala kin san sha'anin rayuwa wani kana tsarawa kuma wani na rusawa wannan ba matsala ba matsala sadiya ai ita rayuwa kullum tsantseni ake da rayuwa sadiya ga dubu goma dubu goma ki dubu goma ki rike inda eh, inda hali ki koma kasuwar yanzu abin da zaki siya din nan ki je ki ki saya ki ki ki ki ki kawo gida yayan amfani da su Kai, mm. to gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya sa haɗuwa ta da kai zama alkhairi. Insha Allah rabu ma alherin ne Saliha. To amma akwai abu ɗaya. Ni ina ganin gaskiya ba zan iya komawa kasuwan nan ba. Saboda abin ya bani tsoro. Allah sarki gaskiya ne. Ni yanzu haka gida ma zan koma. To wannan ba matsala. Mm. To yanzu abin da zaki yi min mun zo gidan naku ne? Eh. Eh ina ne. Doka to kaga an kauce wannan gidan na farko na biyu mai eh, bakin mai bakin can eh, shi gidan Alhaji Ibrahim Kina. gidan da Ibrahim eh, kana to Allah to ma to ma da na gode kwarai ma mm. da godiya na ma da kuma Allah da a cikin weekend zan zo zan zo miki yanzu abin da zaki min sai ki bani lambar ko yanzu na zo zan sanar miki cewa na zo ko ba gaskiya ba yawa me lambar to ka sa zero eight an gama shine namba to na gode sadiya sai na zo don in sha Allah ma yau almakashina da wuƙata aska a hannuna kan maƙi zane na yanke ya faɗo na ganiya To, to, shi ka ji ga ko? Kullum kai ka zo ka zauna kenan ka dinga mutane ihu a cikin gida. Ina sadiya tukunna. Ta mm. ji ka shigo? Eh. Ina sadiya. Yanzu nan ta fita. Kana fita tana shigo kana shigowa tana fitowa. Wai kai kai har yaushe zaka yi hankali ne? Hmm? Kamar yayin ta fita. Tana fita ina shigowa to ta sama ta bi na ta ƙasa ko ta ƙasa ta bi na ta sama da ban ganta ba. To, ni ma ban sani ba. Ke ina magana kin shu ina sadiya. To Alhaji ba kasa da ni ba na ɗauka. To na kasa da ke tana ina. Tana nan, ko ta haifita. ina nan gida su da shi da na aike ta ke dan girman Allah dan Allah dan annabi me yake da muke dan dan ya rasulullahi Alhaji daga aike na sha miki da can na aike ke ke kisan su ba Assalamu alaikum Hakin dawo Allah sarki kamar ya ta dawo wato kana ma nufin ma kenan bata mai laifi ba kenan kwata kwata wai har ta dawo bata ma laifi ba kenan Mama idan ma laifi ne dai ina ganin kai taiwa ni da bata mun ba ai na lallaba ta a zauna lafiya ke daga nake abba ina nan makwabta gidansa abba shi a ka dawo ashe tana nan la ilaha illallah misali su hmm? me yake da maka ne ba fa wannan magana falaki ba yi tukunna fitatta ta ce nake magana akai fitatta ta ce fitar ta tana mini fitatta take magana akai ke wace ke ake ta gidan sa shi to saboda Allah Alhaji ga yar aiki a gida ba za a aike ta ba eh ba za ki ba ki aike wala ba to ka san halin mutanen garin sun su ce yayi eh, girma na aike shi gidajen su kake kake kake kake gamla wani ba da ibada su su ba san duk gaba da su waye bai dauke shi ba yana garabi a gun me yake yaro a ba sa ta ce yayi tsawo ka san mutanen garin kake karamin girman wannan na ji kun yi shiru kuma ah, mun yi magana an ce mun kashe wani kuma mun shiru a ce he mun tayi mun yaki to to wannan abin da yake faruwa idan halin ta ne ita ko kuma kina nake hali a sake in gani kuma kuma kama Alhaji ne aka yi. Na ce a sake in gani kuma kuma kama. Alhaji daga aike makota? A kuma aikin ta. Daga yau kike aike namu na kema. Shi abin da kike mata. Yawwa. Ha. Kai ka ji yaro? Daga kafa. Kafa nan. Sai ki shigo. Ya ji je kika zauna kika dade. Ka sha ya zo babanki. Kin san wani alhaji. Ke, an kudera. Kan kudera. Kai fa Salisu sokoncin ka ya cika yawa wallahi. Haba, wato tun da na taho daga can wurin a cikin fatsimi mai ranar nan idan na wuce ki ba muke adalci ba wallahi <laughs> ba kai ma adalci ba hmm. kai ba kai ka fito da ni ba sannan kuma idan na ce maka daɗi ne ya fito da ni ko wahala eh. duka baka sani ba amma kana faɗin idan ka bar ni a ranar nan ba kai ma adalci ba a'a abin duk bai kai haka ba 'yan mata ai wato gani ne yanda ake fantsama wannan uwar rana ke kuma kin fantsamo cikin ta namiji iga mace a rana ai bai dace ba ana kura ana wane ne ke kuma kamannin ki ba na kura bane ba na rana bane kin ji abin da yasa na gaya miki wannan magana to na gode duk da dai ba kanka aka fara ba eh. irin ku da yawa mun ga su to wannan ba matsala da Allah in ba damuwa a baiwa Allah ki gaya mun sunanki ki bani lambar wayarki kuma ki gaya min gidanku sunana mm. gidanmu lambar wayata mm. daɗin ya maka yawa eh. ina laifin ma ka tambaye ni sunana da lambar wayana ai idan ka gana kai mutum gidanmu to gaskiya tura ta kai bango saboda halin mazaje 'yan yaudara to ba matsala wannan amalin da fata na ya zamanto ke ta karɓi ta shine magana a cikin guda ukun gaya min lamba wayarki ki gaya mun kuma ainihin gidanku a'a ba zan gaya maka gidanmu ba zan ji faɗa maka sunana da waya na. to wannan ba matsala fata na ji kamar yadda nake gaya miki ni buri na ki gane cewar sanki da ki isa na tsaya har na miki wannan maganar amma babu damuwa inda hali ba lokacin ki rage miki hanya ɗauki ki daga cikin ranar nan ga shi gida ba na bukata na gode to ba ni waya ka eh to sa maka namba to mace Allah ina dubu goma ne Na gode. To madalla. A kuma ba ga mun sunan ba. Suna na Sumayya Bala. Sumayya Bala. Na gode. Sai mun yi wa insha Allah. Madalla. Na gode. Dan zaman daki wani kato a zaman daki. Dan zaman daki wata al'adar sa daki. Me gidan an Masha Allah. Shi waje <clears throat> cikin daki. ga ɗan zaman ɗaki kuma ga matar ita mai ɗaki. Ya gari ya gida. Na ka kirkin wani barge barge kan zai mai zuwa kamar kin kuka. Kwalli ya fana fa ne tsaf nake jiran alhaji. Allah sarki bi alhaji. Alhaji ina ta ina fafutaka. Ke kuma kina na kina mamancin bakin ciki. Ya dauke ki ya lima ki a cikin tukunya lamba 60 ya rufe ki. Ba saki ba sakawa. Wallahi ki kokari ki kashe wannan auren. ke kokari ki kashe shi to in wanda abin ki ke da matan tun muna yara haka kike baki da hakuri hmm? ya ina zama na zaki zan kice ni fa hakuri nake da shi ne ki ne ba kullum addu'a nake Allah ya juyo hankalinsa ni ya biya mu ma aikin haji inji a da me kudi ne mutum daga sai na sai na kashe ƴan mata waje kudi ke kokari kina kullum je me da ki ba Allah bisa ne ko Allah ya kuka munafika algunguma yar ni bibin tsiya ki tashi ki bar gidan nan Hey, masu gida. Sannu masu gida. ko babban gida kan ƙara gani kin dawo kafa kafa ki cikin gidan nan tunda haka kike munafika ce ke alkunkuma kan ƙara gani kafa ki ke ke ma haka zaki sai eh ta faɗa ke ma haka zaki sai to shi da na gode tunda kawasan ya ƙare a ba na gode na gode ba ya ƙare kawace babu kawar arziki ce za zo ki raba ta da gidan mijinta munafika alkunkuma Sadida wallahi ki da kawaye kawaye da irin waɗannan mugayen matan. Haka kawai daga zuwa sai ta nemi ta gurgunce miki aure? goma lalacewa auren ki bai ya ya kai na yana ta take gantala a tsakai a tsakiyar take shekara goma na jiki na cewa rabanta da aure abin da nake gaya mata kenan nace ni dai kullum addu'a nake wa mijina kina kuma ji a goyi da bayan ta ba a'a ba wai na cikin kin goyi bayan ta bane ai ina jin ku duk abin tun da ta shigo nake ji abin da take faɗa haka kawai daga zuwa sai ta nemi ta gurgunce miki aure ai baki sani ba ai gaya mata ne ni ina nan ma kujerar hajima bata gagara ba ya biya min in je in aikin ba insha Allah to kin gani wallahi ba komai ma ba zan ba zan abin nan ba zan kula ta ba to amin kadda ki ki kara kar ta kara ta ko kafa ta shigo gidan nan ranta zai baci in ba aka ban hada ku ga baki ɗayan ce muku mutunci yawwa gani a tsaye na jiran ka eh inda muka da kai za mu haɗu shi kenan sai ka zo Assalamu alaikum. Sumi sumi. Ina ta sauri da zo na jira ki karki zo ki tafa min jira na gashi na baki hakiyar gane zuwa. Gashi na baki mutane suna tafa min kallon ki a rana. Ai ni abin da ya dame ni kawai shine abin da ke cikin zuciyata. Um, ni ya magana kuɗin nan. An samu ko kuwa? Gaskiya ba a samu ba. Kuma ni fa na fara sarewa dan ba na tunanin a shekarar da zan shiga makarantar nan tunda kin ga ban samu kuɗin nan ba a haba dai kar ka bani kunya mana ya kana namiji za ka rika cewa ka sare ka ce mace ai maza ba sa sarewa to a kin san yanayi yadda yake tafiya to bar ka ga yadda za a yi nawa ne ma ka ce mm, dubu takwas ne dubu takwas to ga wannan dubu tara ne mhm. har kuɗin abin hawa don Allah kar ka sake ka dawo gobe matukar ba a kammala komai da komai ba wannan umarni na ne amma irin na masoya yanzu aya haka kar ka damu na yi ne don kaina don 'ya'yanmu na gaba idan Allah ya nuna mana mun haifani da kai shikenan nagode Allah ya saka da alkhairi yanzu sai ki mijin taka miki ko karka da mu ka ji kawai zan ka ji ka ci gaba da harkokin gaban ka kuma an ka ji da ka shi da mama insha Allah za ta je kin je ki shi mu da mama nagode ko mm-hmm. Dora, Dora, Dora, kake daga, kake daga waya. Abba. Bai Ye? Kin ji wayar goma gida. Nace gida.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 ka gani amma waya ana tuba aka baya damar kuma a ce in an zo waya za a dinga yi ai ka gona ba zai iya faruwa akwai hadari gaskiya gobe ba san waya zai zo kuma buga waya kawai yarinya ta fito wannan gaskiya ne wannan shine abin gudun insha Allah rabbi ba za a sake ban Allah ya ta nan gaba in na zo za zan aikata abin da ka nuna mu dinnan na gode Allah ya saka da ne kuma wannan ya daɗa bani kwarin gwiwa yanzu ina komawa gida zan sami su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 to shikenan sai a kawo min mutumin ajiye min ko ba waye ya zo ya a gani in ganin sako ba bayan ba zai ban gani tunda ni irin da ya eh? ka mu saka ita ka tsananta mata ni ka tsananta mu ya za a yi saboda Allah na a yarinya za ta kulle yarinya ta za a yi mutum ya fito ai shikenan ai dai mu gani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 shi yawo abin da yake magana a kai mai kokari mai magana kada abin ya wuce mako ɗaya au alhamdulillah alhamdulillah to ai shi kenan ah, babu damuwa babu komai alhamdulillah to eh, sai ai mana addu'a to annabi salati Allah kara masa daraja da fadila da wasila da haske salamu alaikum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 to kuma an biyo mu mun bayar alhamdulillah yau me kuma a ciki ka fatina alhaji eh. ko ya ba ka bayyana nan ba to kuma shi ce shi kuma abin da kike kike nema kenan ki to na dai na dai ga miki dai wannan da ya riga an yi an gama gashi nan sun gama komai mun kulla maganar mu kuma an kantattare komai in kai su hmm? mun gwada mi gamu wannan ciki ni dai <laughs> an fi zaurar da mu na ma dun mun gaji umma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 tsintsin rayuwa ta batu juyi ne yanzu hakimin ya madawa ne turo da mu gani za mu mutu mutu tun da ya madawa to tsaya tukunna nace me ka ajiye a gidan hakuri ne ma hakurin za a ci mama mu neman mu za ta bi mu ba ta ba an nemo ba wutar sai ta neman mu kana ji eh kamata yi tsakani da Allah tunda har ka ce za ku kwanaki mm. abin duk da za mu bukata kafin dawowar kai kamata ka ba ya kamata ma ka haura tun da tafiya ba a san in kai tafiya kai ne da ita yanzu zaka yi ta in sai da kai ita ce da kai gaskiya ne kwarai kuwa eh to ga nan mutuwa ga nan ni ce din ne hajjar sai sai na dawo sajida wannan ya rakwa da hankalinsa wa inna ilaihi raji'una waya ina ka makale ne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 kai dama dole siri a baka ba ruwa gare ka siri nan gaba Yauwa. Maya. Eh? Yaya gida? Lafiya lau. Madalla. Amarya Mama ya gida. Lafiya lau. Madalla. Yaya amsa ya ce mm, ba matsala ne. To ku yi haƙuri saboda rashin wuta an jima za kunna inji. Eh za a kunna inji a kunna AC. To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 ba ka san na yi na na to kaga dare yayi maka zo mu je inda zaka za hmm. ka tafi gida a na na na san na kin shi ko to ai ni alaji ina ganin ai ba wani abu bane dan wani lokaci dan kadan ne ka yanzu a gidanku hmm. wallahi da Allah ba haka bane in banda na ga mu ko eh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 aida ba ai ba ga ba ne mun wallahi tallahi ba zai yi ba sadiya tunda haka kuka yi shikenan sai sai sai lemon lemon fitinan ne ne Da gida ya shiga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 Mm, fitinan ne shi ɗan zaman ɗaki kira sadiya mm, ne sadiya kuma mun ne ɗan zaman ɗaki mm, fitinan ne ɗan zaman ɗaki ah, dali na alaji hmm? ko laifi ne maka ne mulkin sa'a an ga mulkin sa'a larin yana nan kuma Allah duba yawan bai sa'a kuma nan bai sa'a kuma nan diwa to ni alhaji ne ina ganin inda za a ba mu salisu abinci zai ci ya koshi ya kwanta ya bacci ni da matsala to salisu ga abinci zaman daki zaman daki

ga shi shaƙihi ne kuma mu ne dan zaman ɗaki wata ya bar da muke sa an ya sarar kire wanda ke banza wata ya bar da muke ya sarar da gida ya shiga in ba ga annabi ne zaman ɗaki wallahi wata ya bar da kawai ka tashi tashi kawai da ne wallahi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 daɗin zaman na takurawa mai gida lokacin sallan ka yi don ku akwai lamarin rainin wayo a cikin lamarin nan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 ɗaki mai gida ya shiga tsilla-tsilla mai gida ya shiga hauma-hauma ɗan zaman doki ɗan zaman